ba 'yanci ranar tsakiyar amurka kaɗai ne ke ƙoƙarin neman hanyar shiga amurka ba tun daga watan janairu akwai wasu 'yan afirka mutum dubu uku da biyar suka yi wannan tafiya da yawansu kuma 'yan kamari ne inda ake samun rikici tsakanin gwamnatin kasar da kuma 'yan aware tattaki ta cikin wani kungurmin daji dai wanda ke kan iyaka tsakanin colombia da panama shine wani bangare mafi haɗari na wannan tafiya ga fauziya kabiru tukur da fassarar rahoton wakiliyar bbc catherine yaruhanga 'Yanci ranar Afirka a wani wurin da ba za ka tsammaci su ba sun taka sayyada ta dajin Colombia a kan hanyarsu ta zuwa Amurka. Akwai haɗari a nan. Za su fuskanci koguna masu zurfi da ke gudana da sauri da barayi ɗauke da makamai da kuma dabbobin daji duk da haɗarin wasu iyaye sun taho da 'ya'yansu. Galibin mutanen da muka haɗu da su sun fito ne daga Kamaru. a inda tashin hankali ya raba mutane fiye da rabin miliyan da gidajensu. No, A'a, ba ni nadama saboda ina fatan zan kai kaina inda zan samu yanci. Inda soja ba za su musguna min ba saboda rashin adalci. Ban nadama, da in zauna gida in mutu, gara in fita in samu kariya. Wannan masumin tafiyar ne, to amma mutane da yawa a nan tuni sun so magalabaita. Wasu matan da ƙyar suke hawan tsauni. to amma dole wannan gungun ya yi ta yin haka kulle yaumin har kusan mako guda suna ɗauke da abin da za su iya ɗauka ruwa ne da tanti da kuma abinci to amma da wuya su wadace su bayan mako guda na tafiyar ƙasa mai wuya sun iso wannan sansanin a panama sun gaji kuma sun kiɗime wasu da suka soma tafiyar da su sun mutu a hanya Akwai kuma mutanen da ke tafiya ƙasa, ba su san yadda za su hau tsaunuka ba, ba su da ƙarfi sosai, don haka wasu sun faɗi kansu kuma ya bugi dutse, sun mutu. Akwai gawarwaki da yawa. Ahali uku na dangin Rose Ingalula ke baya na cikin wannan tafiya, jikanta da 'ya'yanta mata biyu da kuma mijinta, da ƙyar ta wuce daji, bayan sau biyu ruwa ya kusa cinye ta. na ga kusan zan mutu na yanke kauna ba zan taɓa wa wani shawara ya bi wannan hanya ba sam kasadar rayuwa ce ba kawai 'yan afirka ne a nan ba akwai 'yan pakistan da indiyawa da 'yan haiti da kuma 'yan cuba hakan ya nuna irin yadda matsalar ƙaurar jama'a a duniya ta zama a halin yanzu jami'an amurka sun damu da cewar ƙarin mutane na ƙoƙarin yin amfani da wannan hanya a wani ƙauyen ƙayau na colombia ga shaidar irin haɗarin da wannan tafiya take da shi. 'Yanci ranar Afirka tara ne ruwa ya ci yayin da suke ƙoƙarin kai wa gaci a daji ta kwale-kwale. Babu wanda ya san iya yawan rayukan da aka rasa. To Majalisar Ɗinkin Duniya kuwa ta ce gwamnatin Siriya da kuma jiragen yakin Rasha na ƙaddamar da wani mummunan hari akan asibitoci. an kashe fararen hula da dama a har-haren wanda majalisar ɗinkin duniyar ta yi imanin cewa za su iya kaiwa girman aikata laifukan yaƙi wakilin bbc quentin somerville na ɗauke da ƙarin bayani akan yadda mutane a ciki da kuma kewayen idlib ke fama ga jabir mustapha sambo ya sake dawa da fassarar rahoton wannan yaƙi ne da ya shafi kowane fanni na rayuwar al'ummar da ke zaune a idlib An kai masu hari a gidaje da makarantu kai har ma asibitoci ba su tsira daga hare-hare ba. An kai wannan asibiti hari makonni biyu da suka wuce. Dubi irin bannar da aka yi. Wannan kaɗai ne ginin da aka kai wa hari ta sama. Babu kowa ciki don kowa ya gudu don tsira da ransa. hare-hare ne masu munin gaske kuma babu kyakkyaftawa to amma wannan asibiti na a wani wuri na sirri An haƙa wani rami mai zurfi cikin duwatsu kafin a gina ta, don dai a kaucewa hare-haren Rasha da kuma gwamnatin Siriya. Daga watan Afrilu kawo yanzu an kaiwa kusan asibitoci arba'in hari, wanda kuma hakan aikata laifukan yaƙi ne. Babban abin damuwa a yanzu shine dakarun da ke kai hare-haren na kan dannawa zuwa wannan wuri. Saboda haka da zarar sun iso nan, to kuwa wannan asibitin an rasa ta. Wannan ita ce gidauniyar Amna, wata asibiti da ke taimakawa dubban marasa lafiya a kowace rana duk da cewa likitoci sha biyu kawai take da su akwai fargabar cewa wannan asibiti na fuskantar barazanar hari kowane lokaci daga yanzu idlib na neman taimako a yakin da aka shafe shekaru takwas ana yi wanda kuma duniya ta yi ko oha da shi yanzu kuma ga wasu labaran duniyar Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce Najeriya ce ke da adadi mafi yawa a duniya na mutanen da aka yi rajistar cewa sun ɓata saboda rikici. An dai yi wa mutum dubu ashirin da biyu rajistar cewa sun ɓace, amma ga dukkanin alamu alƙalaman na hakika za su ɗara haka. Yawancinsu kuma yara ne ƙanana waɗanda hukumomi suka rike ko kuma suka rabu da 'yan uwansu a har-haren Boko Haram. hukumomi a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuwa sun ce akalla mutum hamsin ne suka mutu a wani hadarin jirgin ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar jirgin ƙasan dai ya sauka ne daga kan layinsa da sanyin safiyar yau a lardin tangayika ganau a wajen da abin ya uku sun ce yawan waɗanda suka mutun ka iya ɗara wannan adadi wani sabon rahoto ya nuna cewa dubban ɗaruruwan mutane a nan birtaniya ba sa iya rabuwa da magungunan da likita ya rubuta musu inda rabin dukkanin mutanen da ke amfani da waɗannan magunguna ke kwashe shekara guda cif ko mafi suna amfani da su binciken ya nuna cewa mutane na amfani da magunguna masu ƙarfi da ke kashe raɗaɗi da kwantar da hankali ko kuma magunguna masu sa bacci na tsawon lokaci ga rahoton jabir mustapha sambo na shiga wani yanayi a dalilin shan waɗannan magungunan kashe ciwo har ta kai ga cewa sun zame mana jiki na fara jin cewa bana iya rayuwa ba tare da su ba yanzu ko aiki bana iya zuwa keti ta zama ba ta iya rayuwa ba tare da ta sha maganin kashe ciwo na opioid ba tun tana da shekaru sha shida bayan shekaru goma a yanzu tana amfani da kafofin sada zumunta don sanar da duniya labarinta an ɗora ta akan magungunan kashe ciwo bayan yi mata tiyata yaya jikin yau da dama Daga ƙarshe dai Keti ta samu taimakon da take bukata daga ƙungiyoyi da ke taimakawa masu fama da irin wannan matsala Ina shan kwayar Comadol guda 24 a rana, kuma ina yin hakan ne bayan na fuskanci mijina ya yi bacci, sai in ɓuya a wani wuri in sha. To amma yanzu Keti na son fahimtar da mutane irin ta cewa za a iya jan su ga jiki, kuma da taimakon al'umma za su iya rabuwa da wannan matsala. Duk da bincike ya nuna cewa magungunan kashe ciwo na taimakawa marasa lafiya, Matsalar ita ce yawan marasa lafiyar da ba sa iya rayuwa sai da magungunan na karuwa. Rabin waɗanda ke amfani da waɗannan magungunan na kashe ciwo an ba su sune a asibiti, amma ba na tunanin likitoci ke ba da shawarar amfani da su na lokaci mai tsawo. Ƙungiyoyin likitoci kamar wannan na kan tattaunawa don neman mafita kan lamarin da ya haɗa da nema marasa lafiya masu ba da shawara kan yadda za su rabu da wannan lalura. To amma sun ce suna buƙatar goyon baya kafin su ta iya cimma ruwa.